السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنهة مثنى وثلاث ورباع يزيد في خلق في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفقون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعمه لا تقدر ولا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يرضى لعباده الشكر ويكره منهم الكفر وهو الغني الحميد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كان عبدا شكورا وقام حتى تفطرت قدماه وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وارض اللهم عن أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اتقوا الله عباد الله وبذلك أوصاكم كما أوصى الذين من قبلكم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله إخوة الإسلام حديث اليوم عن عبادة قلبية وهي من مقامات القلوب وإن شملت الجوارح وهي يسيرة على من يسرها الله عليه ولكنها في الخلق قليل تمثلها الأنبياء عليهم السلام وانتفع بها السالكون لنهجهم وأهلك الله بإنكارها أمما وقسم الجبارين ما رأوها حق رعايتها إنها عبودية السراء قرنها الله بذكره فقال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون أيها المسلمون ما أعظم الخطب حين يقول الله عن الشكر وقليل من عبادي الشكور وحين يقول وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ويتعادم الأمر حين تتبع آثار الشكر وآقبة كفر النعم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ترى من هم الفئة القليلة الشاكرة وما معنى الشكر وحقيقته وما هي آثار الشكر وعواقب الجهود وهل من صور ونماذج للشكر والشاكرين وأخرى للجاهدين والمتكبرين وأمور أخرى سآتي على ذكرها في باب الشكر تذكيرا بأنعم الله علينا ودعوة للشكر لمن أولانا لما أولانا واستنقاذا لأنفسنا من هلكة الجهود والبطر وإن لم نقلها بألسنتنا لكن واقع حالنا يشهد بها علينا إخوة الإيمان ولعظيم قدر الشكر ولعظم ولعظيم قدر الشكر قرنه الله بالإيمان وجعله سببا مانئا من عذابه فقال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وقال ابن مسعود رضي الله عنه الشكر نصف الإيمان وقال الشعبي رحمه الله الشكر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله وأخبر سبحانه أن الشكر هو الغاية من خلقه وأمره بل هو الغاية التي خلق عبيده لأجلها والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قال لعلكم تشكرون وإذا كان الشكر غاية الخلق فهو غاية إرسال رسول إرسال رسوله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكر أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا كيف لا وقد أثنى الله على أول رسول بعثه إلى أهل الأرض بالشكر فقال عن نوح عليه السلام ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا قال ابن القيم رحمه الله وفي تقسيس نوح عليه السلام ها هنا بالذكر وخطاب العباد بأنهم ذريته إشارة إلى الاقتداء به فإنه أبوهم الثاني فإن الله لم يجعل لم يجعل للخلق بعد الغرق نسلا إلا من ذريته كما قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقي فأمر الذرية أن, أن يتشبهوا بأبيهم في الشكر فإنه كان عبدا شكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 Allah ta tabaraka wa ta'ala muke roƙon ne mana dace da muwafaka na duniya da lahira don ƙarƙin sunayensa tsokacinmu yau wata ibada ce ta wadatuwa wato ibada ce ta wani nuna wadatuwan zuci kana wadatuwa Ko lokacin da ake cikin wadata a takaice dai shine shekuru. to a gurguje godiya ta tabbata ga Allah mahalicin samai mahalicin ƙasa ja'ilil mala'ikati wanda ya halitto mala'iku jakadu ma'abota fuka-fukai akwai masu biyu biyu da uku uku da har hudu hudu yazidu fi khalqihi ma yasha' yazidu ma ya sha'u Allah na dadawa a cikin halittarsa abin da ya ga daman dadawa inna Allah ala kulli shay'in qadir ma yaftahi Allah lin-nasi min rahama abubuwan da Allah ya buɗo wa mutane na jin kai na rahama fala mawsika laha Allah ne bai kaddaro ya isa ba wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi وهو العزيز الله الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم الأمة كتنا نئمو من دا الله ينئم تأكم ni'imar hannu ni'imar kafa ni'imar ji ni'imar ni'imar ni'ima in ta'udduha la tuhsuha hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum akwai wani mai halitta da Allah ba da yake ciyar da ku babu min as-sama'i wal ardi la ilaha illa hu fa anna tufaku to ya aka je yadda ku akai diris da lamarin Allah sai a ƙarshe ku kalli masallacin nan inda iya mutanen da za su zo kenan ai kaga ba mu da son iyakacin mu kenan amma mutum ba zai zo ya daɗe ba kullum nan gaba sai an samu wajen sahu goma kuma lokaci guda ba su saito su zo a lokacin babu godiya ga Allah wasu sun gafala ne wasu kuma na wurin neman kuɗi har yaushe neman kuɗi babu godiya ga Allah to kuma dai me ke akwai abin nan abin da muke kallo shaida ne na tabbatar babu wani abin bautawan gaske sai Allah Allah kuwa shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya haɗaka gare shi ni'amuhu la tuqaddaru wa la tuhsa ni'imomin Allah ba a iya kwatanta ku. a ga irin yawa su ga irin ni'imomin Allah duk abin da za ka shaidu ka yi ta damal damal a jebe sau da kana ba su ƙididdiguwa wa in ta uddo ni'imat Allah in kuka nemi yadda za ku kirga ni'iman Allah la ta sura shi akwai ma wanda ya taba gada wani ya ce zai kirga buhun mai da suna buhun gero amma ba wanda ya ce zai kirga nemomin Allah da ke jikinsa hankalin baya nan hankali na duniya ya da me za a yi sunan da me za a yi kaza amma tunanin Allah ya yi mana tunda idan kana kirga abin da aka yi maka za ka gode haiko kyauta kai wani zai kokari bai maganta ba kawai saboda ka ido dai ma kada ya san har ma ka dinga tunani kai kai masa kaza zai san yadda zai yi ba sarai jefar da abin din a gare shi amma kirga neman Allah sai dai mai rawo ba mamaki ka ga alkur'ani gaba da na ce kaɗan ke godiya ga Allah kaɗan ke ganin an musu har ya dace su gode yan kaɗan amma mutum yana tafiya cikin neman Allah yana tsayawa a neman Allah yana rayuwa a neman Allah yana kwana cikin neman Allah amma a takaice babu babu babu fa subhanallah Allah ya yi kuka ma'ana ya koka irin wannan hali na rashin godiya ga Allah ta samu mai gero a yanyame shi mai shinkafa a yanyame saboda mu Allah bai ba mu ba mun zo kai ka ba mu subhanallah kamar watan ana nema aje shi wata ne na bara kuma mutum ɗabi'ar ka ajiye naka ka je kana neman na mutane ai wani ma na mutane ke tattara an an bashi an bashi an bashi sai kuma je koye shi sannan idan yana ce a bani da haurar saboda an an jima zai koma ci na shi shi baya neman lahira baya kaddaro kansa zai iya mutuwa baya neman komai a wannan watan da shi ku da shi ku samu su an yi maku irin wannan za a samu ladan Ko ba shi ku samu lada ko ba shi ku shiga aljanna ga hanya aljanna jama'a ta bude ku kawo ku kawo subhanallah sau da haka nan ni Allah la tusa in ta'uddu ni'matallahi la ya rada li ibadihi shukra kuma Allah na karban godiya ga bayansa yana ma yarda da ita a kai maganin wata fito fili ba yadda ya kamata yarda in aka ce Allah ya yarda da kai ka gama komai mataki ne za a je a haushi a aljanna inda an gama hada komai da aljanna shi ne Allah zai zo ya ce musu to yanzu kuna da bukatan wani abu sai sai Allah ta mai babu fiskan mu kowa ya kalli kansa gaken da kai masa jiki waye duk komai shi nan haike ku dai tattauna an ba da dama masu ƙwaƙwalwan cikinku su zo su yi magana me kake gani me kake gani me kake gani a ƙarshe tunaninsu ya ƙare sai dai su ce to Allah ka ba wa ka ba wa ka ba wa kowanne cikin mu burin gaba daya kai kana burin kaza kana burin kaza wancan na burin kaza wannan ba to ka tara mutum daya wannan burin ko bai da burin ka ba shi burin mutanen duniya nan duka sai shi ma mai hikima ne da wanda ya mutu da wanda ke raye da wanda ka san su da ba wanda ma baka san su ba abinda suke buri a duniyar nuna ne to Allah tara mana shi sallace kashi Ko rasa abin da za ku roƙa sai wannan yau ga kuwa a gabana to dole dai sai a haɗu masu ƙwaƙwalwan ciki manyan ciki tun da a lahira akwai disfilin akwai disfilin ba irin duniya ne ban an ce kaza kaza wani miki koma gibe daga ce salamu alaikum salamu alaikum ni dai kaza nake so salamu alaikum salam eh to ba laifi ne ba amma dai in kai kaɗai ne in dai kuna cikin tauga kuna cikin jama'a ka kalli kila jama'an na kama sai to kai fito kowa mai a cikin mu roƙa mana to saboda kana na a ƙarshe ce to Allah ka wa mana ke to ku na yadda da daga yau ba za a ƙara fushi da ku ba har abada ku yi duk abin da za ku yi ta wannan duka ya to ana samun wannan wannan yarda Allah ta dalilin shukuru duk abin da ka fama nan ka ya ishe ka ka ya shi ka tsara inda za ka rike shi ya mata mata su abin da suke dauka mu'uza ne ba duka ba bayan Allah na cikin su akwai bayan Allah cikin su ita tana tsammani iya roƙonta iya iya roƙonta iya abin da za ka iya mata kai za ta ce ga wannan ga wannan ga wancan ga wannan ga wannan ga wannan kana shigo da wannan in ta karɓar ce to ai ka gaba ka zama ai to ka gaba ka zama ai to kai Allah sarki wani lokacin sai ka dinga ganin kamar kai kadai ruwan ya daka shamma ina zaton ya dake mutane da yawa ko mutane mutum rayu mu ba sa san dan bani bani na farko dai ba ka san kai suruki da mai bani ko ba za ka so su ruka da mai bani yau ta aiko kai mata kaza jibi ka aiko kai mata kaza a komin da motar zan je wuri kaza imin kaza imin kaza to ba ka yi sa'a ba akwai matsala da ka tashi aure ba ka nemi aure a gidan mutunci ba sai ka nemo aure a gidan bani bani kala ta ruɗe ka na Allah jiki siffa ta ruɗe ka amma sharrin da ke take sai dai a'udhu billah to saboda haka nan amma godiya godiya har Allah na bawa mutum waccan martaba ta riba da a fassara shi tun da wannan duniya yanzu zuba ta zo martaba, sunanta ne muka je sahabbai muna tare duk suna cikin so radiyallahu anhu amma kaga daga fari ba ce wani mutum radiyallahu anhu سو دکنا يرضى لعباده الشكر ويكره منهم الكفر فتو الله بايا فنبوتن سيرا ني والله ام باب باب باني دكذا باني دكذا باني دكذا جماعة جماعة مزادة مزادة كنا سنيدا تاريخ النبي إبراهيم ya zo wetar da matarsa ta mutu sai matar ɗan sai mata magana kaza kaza kaza ya mai ba mai gidan na ko ta ce kaza ya yi lamarin ko ta ce malam dottijo baba muna cikin bala'i wato talauci da babu da masifa abun ba ma iya ma cewa komai to ina ogan na ke ya ce ya tafi harbi to ya ce in yadda dawo ce masa canza kofa da zuwa kuwa ta ce ya zo gashi gashi wanne wasiya ya ba ki faɗa min ta ce ya ce min in ka canza kofa ishe to aike ce kofa yanzu zo ki tafi gida iyaye tsofaffi na duba isa ake noma duba asalin gidan kuma a masallaci ba shi za ka kalla ba kuma a makaranta ba za ka tura mutum makaranta su za su gano maka ya take ba malam ilimi ne tabi'i gidan za ka je ka duba yan gidan ba ni ba ni ne amma fa kada a ce yanzu za a je a gyara karshen ta a rusa gaba daya mu ma ba mutanen kirgin muke ba in mun gyara fasa mun bata fasa yanzu dai tun da yanzu lamarin ya shiga zuci dama akwai shi zuci ne bai shiga ba an riga an ɗiba kara da makiyashi ko kwafa ce ta mara fani ya riga ya ɗebo sau da kana kakar wasu riƙe ya gaba mula ladan tarbiyya amma fa ya yayyawa ga wata hasa doka take bayan sati biyu ka zo ka ne za ka zo fa biyu ka gaishe ta haka babu kayan shayi babu kayan kaza kenan mata bi ka aura kana aure da uwarta kana aure da ita masakil sai dai abin da kaji to amma nan ba muna maganan kawunan mu ne ba gaskiya magana inda ta tsakaninmu da Allah tun da tsakanin da Allah ma ba godiyar shi isa Allah ba ya jarabce mu da irin abin da yake jarabtan mu da shi ko ka rufe ido ka ni babu komai ni babu komai ce kana magana ne kana magana ne abin da kake ji a jikinka da abin da kake gani da idon ka nan la tosuwa wa yarda li ibadihi shukura Allah na san hakuri an afwan ba hakuri ne ba ina san hakurin ma amma yana san mai godiya ni alhamdulillah dan Allah ya raya na kasa tsallake nan wurin mutum shigo cikin masallaci assalamu alaikum al'umman annabi muhammad na shiga wani hali ina da bukatan ku taimaka min ba zan iya gaya muku abinda ke cikin zuciyarsa ba da kun fani da kaza da kaza da kaza ai gashi shiga ga za ka zama kana musu da shi sako wanda ya ninka amma ya shiru ya bari sa na gani sa na sane ka zo ka tsinka Allah a cikin jama'a kuma abun bakin ciki yan masallaci ba zuciya ba imani za a ce ko jahilci mutumin nan in an taka masa burke sai wani tashi ce ku bashi ya roƙa o oh, mu bashi ya ci gaba da cin mutuncin Allah a wannan bai dace a bashi ba tukwikwiya shi kamata a yi sai dai a ta kwaikwaya shi a hankali saboda kada a zama biyu maaukatansa zama biyu amma mutumin da zai zai tashi a cikin yadda muke godiya ga Allah nan yadda Allah nan ya mana kyautukan da ba mu san adadin ba wani ta ce kawo mana karan Allah to ma kai ka rasa inda zaka kai Allah ƙara sai wurin mu mu fa bayin ne mu kuma yi mana dukkan abin da ake bukata sai dai godiya illa ya kace muna neman ƙari amma ba babu ba mutum ya tashi a bayanar jama'a ya tsinka mutai ya tsinka ubangijinsa yi irin wata shiga ta tsinka ubangijinsa ya koma gefe ko nan da kuka shigo ciki kuna da shi ne shi isa kuka shigo shi kuma can wajen gefe ya samu wani gindin bishiya ya zauna ya yi da balo ya ku masu ubangiji Allah ku zo ku ga cin mutuncin da Allah ya wancan saba duk abin nan da Allah yi mana asalin hudu ban ba tana magana ne ba akan rashin godiya tsakanin mu to amma ita ma da ita wa yakrahu minkum al-kufra wa huwa al Allah al-hamid na tabbatar Ayi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawa ni na Allah kuma tabba jakada ni na Allah shi annabi kansa abdan shakora bawa ne mai godiya ga Allah baya complain babu babu babu ko ka taba ganin da annabi je wajen wani na ce masa bani da kaza a taimake ni wa kama saboda godiya ga Allah ya tsaya hatta ta fattara kadamahu sai da kafafuwansa suka kukumbura wannan ya nuna ba koyaushe yake ba kenan Tun da da a koyaushe ne sai a ce a koyaushe kafafu a kumbura take yakan dauki wani lokaci ya dinga sallah ya dinga sallah kafafa sai ta kukumbura yanzu ku an kaga kafa mutum ta kumbura to Ciyo ne mene ne marar nan na magana a yi tun kana gyara ne ciyon zuciya ko ne ciyon kwada ko ciwon zuciya to kawai ta kukumbura in ka zaɓa wani mutu a kukumbura ciyon zuciya ko kwada ciyon kwada ko cin zuciya shi ne ba kyamun laili ba ne ba dole ne asiri ne tonu ba ka da lafiya ne za ka bukata kunguwa suka zama kima kima amma ba sallah ba ce ba sauran Allah shi fa an masa gafara yau banda dubara kan dubara mu bar wancan dubara mu tsaya dai kan godiya ga Allah tukuna kawai hatta ta fattar kadamahu saboda godiya wa huwa al-maghfuru lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara Allah muna roƙonka ka da tsira da aminci a gare shi da kuma sauran annabawa da manzonnin Allah Allah ka ƙara yardarka wa sahabbansu gaba ɗaya da wanda suka biyo baya da wanda suka biyo baya har zuwa ranar sakayya bayan wannan ittaqullaha ibadallah bayan Allah mu ji tsoron Allah gaba ɗaya maza mata mu yi saboda Allah wa bi zalika awsakum kama awsa alladhina min qablikum da wannan ne ausa kuma aka muku wasiya Allah ya yi muku umarni kamar yadda ya yi umarni wani na kafin ku wala kada wasfaina lalazi na utul kitaba mun yi wasiya mun ba da umarni wa ma'abota littafi kafin ku wa iyakun da ku suwa al'umman annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama an ittaqullaha ku ji tsoron Allah ita ce wasiyar ko tsaya ku yi abin da Allah ya sa ku ku bar abin da Allah ya hana maku eh, mm. hmm? Oh, ta wancan na duniyan ne ina tambaya na ne kan ɗazu na kai sai ko mutum bai son ya yi surkuta a gidan bani bani ka gane ko wannan hausa ne shi yasa na ce maka ku ba shi karfi muna magana tsakanin mu da ubangiji ne wato surukai masu bara masu roƙo ba bara suke yi ba su yanzu bana ka gane na haka zan yi sallar kaga surukin ka yi so kira ka ko kakka ta taimaka haɓa na haka ban yi sallan nan wancan kayan ma ya ishe ne ai na riga na tsufa ai kaga daga nan zaka ce a a ma ai dole ke ma ki sabon kaya kowa ma an masa sabon kaya sai ke kada ce a a ka bari za ka gano ba ni a nan ko da yake ba ka ba ta kai ka gane ba ba ba ya jin hausa ne ba kan bai da jin hausa malam martaba sa ce ba ta gane bai shiga cikin sistan din ne ba Eh? bai shiga kilin din ba hira ba mamaki sai maka bai gane ba an kama ɗace ce hausa kai ne ba na jin hausa ba wani wannan hausan ka san ta akwai dai hausa da baka sani ba amma wannan ka san ta san baban ma shi ma ice haka sannan ka ji ce na ga an wata wata ramadana yau kwana goma lafiya kuna lafiya sai ka gan shi gidanka abin ya zo ga lafiyar ku ya ga kwana goma kenan kai kuma kana da hankali sahibul akali mai ka ga daga nan zaka gano kai ne baka kai masa kayan shayi ba kayan buɗe baki ba shi isa ya zo ga lafiyar ka ko ka shiga tsakani shi kuma bai da labari an kulle ka ballan sana a ce an kulle ka na yi zo bai ji labari ba amma kana yawa bayan kafa har yanzu baka je ka gaida sarkin ka ba ramadana kwana goma to kaga yan bani bani ka je ka auro gidan bani bani sai dai su shi wannan banin bai fitowa fili bai fitowa fili akai kai sai ake ta yi akai kai a ce ake ta ta yi to kai ran da Allah za ka kai mata ban kar kai bani bani kai ka san yadda za ka gargaɗe shi kai ka san yadda ka ce ka ci gaba da abin da ke gaban ka ya shi ka wani zai matsa mai ce mace a mu dai muna neman du'a'i ne ta ku du'a'i ku zo in muku du'a'i ce a duk dai da haka dai mu dai a yi mana arziki a yi mana taimako a karfi wannan to kuma nan tsakanin ka da sautun da kullum mutum dama yadda ishe shirya za ka dinga yin iya sanin ka kai ma yadda za ka bi ka sutale daga wannan ka zamo gidan ba ni ba ni إخوة الإسلام حديث اليوم عن إبادة قلبية مجانا منايا وتا إبادة تفوتشي أتكأتي وهي من مقامات القلوب كما أنبق من تابا منكرا تاتا مقامات القلوب وإن شملت الجوارح جدا تاتتر حد قبابها وهي يسيرة ita wannan ibada a ainihin godiya ga Allah mai sauƙi ce amma ala man yassara Allahu alaihi sai wanda Allah ya sauƙaƙe wa sai wanda Allah ya sauƙaƙe wa komai za a ce yana da shi duk da zai ce ba a ko, amma amma da wuya ka ji ya gode wa Allah sai a shi kan bana alhamdulillah ba abin da zai ce wa Allah a wannan abu ne na bana sai godiya ga Allah ولكنها عبادة في الخلق قليل فيسا وانا وانا هدوا فيكم بيا عنكلي فيكم بيا عنكلي هجي يو كان كاغودي و الله حني ما كتي ما كتي ما كتي نشي ولا كنا تكي موني حالي الله سوك جي الله بوت امكو زو انكو كبا انكو كبا شعو امونا دشي kai yanzu in ba irin wannan godiya ga Allah yaushe za a ce an zo da trela ta dala dala an ce a sana'a masallaci jama'a ku karbi dala aka ce masallaci ba ma sanarwa mu dala ta yi kaɗan a sanar da dala a masallaci mai tunan na ya gama zaman sa an tashi a masallaci malamai ko zo ga kaza ga kaza ko zo ga kaza ce a ah, mummun ko kallon ka ba ne in ka tare mutum assalamu alaikum malam zo ah, na ka karba ce a a da shi ka wayi gari ka garibi masallaci zai dade za ka koma gida da dalolin ka. tun muna da shi allah ya damu ga ido ga hannu ga kafa ga wane ne kuma sannan ka je ka cike wata to in an tashi kai kuma wurin wa za ka samu lada kai da karo da wannan da ba lada kake nema ba to ni kuma fa ne yanzu wannan ci kayan mutane mu tafi lahira kai kayi aiki kayi ibada an yi sallah da kai an yi ibada da kai an yi kiyamun laili da kai an yi azumi da kai ka ɗebo dukiyar ka duk ka ciyar da mutum ba bakin ciki ake ba a amma sannan kuma mu je lahira tare ni kuma me zan bayar ba taba ce mana ga layin masu ba da kyauta ba ai masu karɓan kyauta ba a lahira aljanna suna da lada kaza duk wanda ya je karɓo sadaka zai samu lada kaza ba ba a taɓa ma ko tunanin haka ma ba in ma kana faɗi za a tambaya ka da me kace ma tukunan maganan da daɗi sai dai kada waye gari ba ta mutai kama shirme sau da kana ibada ta mai sauki amma fa ga wanda Allah ya sauƙaƙe wa walakin fil khalqi qadir farko tamassala hal anbiya alayhi wassalam amma aiwata ba annabawa sun aiwatar ai aiwa annaba sun yi godiya ga Allah ba ga gaba lokacin da kafar annabi ta kumbura saboda tsayawa aka tsaya amma wasu har suna kuka cikin matansa ya shi Allah ya gafarta maka ma ta kaddama min zambika wa ma ta akhara ga shi kana irin wannan tsayuwa yace mata me afala akunu abdan shakura shakuru nake so in kafance ta taba neman shakuru kai ibada kai ibada kana neman ka zama abdun shakuru ka dubi da aka je aka samu annabi adamu cewar wuri ya kwabe lamari ya kai ƙarshe ya zaka shugaban halitta abul bashar kai ne babanmu komai nan muka zo muka same ka gashi an haɗu farko da ƙarshe yanzu fa sai fa ka tashi ka yi magana fa mun shiga wani hali mu samu mu fita daga wanda muke cikin nan tun da azaba ta kai azaba wuya ta kai wuya matsatsi ya kai matsatsi ya baba abin da zai fito a bakin sai ce ku yi min rai ku yi min rai mana kakko jamin in shiga wani kyau kullum mutane suna so su jefa ka cikin ka ce maka wani ga yawa wani yi mana kaza can za su jefa ka ciki su ba abin da dame su a waƙo ta kanka fitaci sai ba ku shirya ba sau da haka nan ga yi cin hmm, ba zan iya ba kun ga shawarar da zan baku a cikin jikoki nan akwai wani tun a duniya an masa suna an masa Allah ya kira shi abdan shakura ku je ku same shi yana za mu bar magana tun da yabin da muke nema kenan saboda kana ya za a yi mutum ya zama abdun ko amatun shako filkar kalili كما طلها الأنبياء وأكثر عليهم الصلاة والسلام وانتفع بها السالكون لنهجهم ما سبوتا ألا سنية أمباني دبودية أتفكسوا وأهلك الله بالإنكار بإنكارها الله يا هلك الأمة تدليل كين ممانا كأية تبوديا كين بوديانا أمما وأهلك الله بإنكارها أمما كينو wa kasama mara ma ra'auha haqqa ri'ayatiha Allah ya karya azzalumai da ba su tsaya suka tsare wannan ibada mafi cancantan tsarewa ba innaha ubudiyatu sirra ibada ce ta wadata ta nuna wadata danganuwa zuwa ga wadata yi saboda wani an shi ya ta tsara ce ta wani Allah ka ba mu arziki za mu yi wannan bauta wannan ba wai kuɗi za ka yi ne ka kai wannan bautan ba ko mulki za ka kai shi ba mai ita yana tare da ita karana Allahu bi zikrihi Allah ya jingina ta ko ya haɗo ta da ambatonsa da yake fakuruni azkurku kaga nan ibada ce mai zaman kanta ambaton Allah waskuruli wala takfurun kaga shukuru an tsoro shukuru haɗe da zikiri ayyuhal muslimun na a azamar khataba sai bala'i nan ba ya kai bala'i wato an gafala gafala ta kai gafala lamarin bala'in ya kai girma hina ya ƙulullahu an shukuri wa ƙalilo min ibadiyar shakur wa ƙali ‘yan kaɗan ne ashakuru masu godiya daga bayina ah, ta yanzu mun karanta wannan an fassara an wuce shi kenan kai kana cikin su kenan yan kaɗan din an ne ba za ka dudduba da kyau ba an ne kuni ina ciki saboda ni yanzu in ce ba na ciki kamar na yi tawadu ne sai a ce ina ciki na yi tawadu to amma ai Allah ya hari ba zan ce komai ba Allah na yi shaida ya shakuru ke ba to kaɗan ne masu godiya a bayi gashi kuma wannan godiyan nan ita ce hanya ita ce martaba hatta za mu ci godiyan mai ce ce godiyan kada mutai saurin idin ga fassara godiya ga Allah Allah na gode Allah na gode ni kama gode ni kama na yi godiya ina cikin yan kaɗan ɗin yi a hankali irin wannan ibada mai daraja ka je ana tattaro ta ana kumbura ta ana tara mata dalilai kayi in ka je babba Wani wahina ya kolo waje alala kuma sama ji yau ka dubi darajar ji ba a magana yau da a ce eh, jinka wata data kake saye kana ji da ita ai ka san kana gama jin abin da zaka ji in ka fara da assalamu alaikum sai ka sa data sannan ina gawa gana ka kashi sau dan an jima ba za ka batta a buɗe ba ta dinga tafiya ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ba za ka bari ba Sau da kai kake yi amma datan Allah habban za za ka saurara su kiɗa sai ga mutum yana tare yana amfani da kiɗa ina jin kiɗa datan na tafiya a iska wurin sabon Allah ko ba ramadan ne ba ballanta ne ramadana wal absara haka gani shine ya muku ganin nan kyauta ba ranka ne je biya likita yake da Allah wannan yaron a sa masa mm, mm, ji mai kyau ina sai ya zama kaza ce eh to ba da triliyon kaza ce to ga so a sa masa ji ban san dinga tafi ko yakka wal afida ga zuciya mai sake-sake amma fa duk wannan kyautukan da cikin wannan guda uku babu wanda ake iya sayansa da kuɗi na wannan kwaje ka zauna da masu kunne masu ciwon kunne in suka faka bara ka bayani da sauransu ka kalli aljihun ka sai ka ce Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri na ji a ai mai sauki ne ka bashi mm, mm, na gode baka da shi inji ake sawa da ni na son tsorar ban zama tare da su don haddace abin da haddace injin nan in ka je wanda ake sawa yana kara mutum ji kaskar ji kuɗin miliyoyi ake kirsayen shi da shi kila ba a rasa wadana da kila ɗin ɗan dubu ɗari biyu da dubu ɗari uku ko ya eh, santa kai baka ta tuba ba ya kamata ka haddasa irin wa'annan muskiloli don bukata saboda idan ka je hadda za ka haddace da yawa ni na je karshen ka ɗaya zan riƙe saboda bayanan ganin nan in ka ji mutum je yadda ake fama a in ka je wajen magana ganin nan in ka ga ɗan adam a wuri in ka ga abin da ake fama a wuri yanzu nan kuna zaune mutum ka rasa kansa ka rasa gindinsa ba mushi ido malan ido na malan ido na yawa an sai dai kai hakuri hatta gidajen da ake dan jangwala idon din malan gidajen kansu tsada gare su sai ma ka gangara ka tsallaka kwaltacca wa in ma na san ba a rasa wani daga daga nan sai dai kai abuja a a kai kano a a kai ina wurerin da ake jangwala ido malam wurin ya ne wannan kuma idon asali ba sai kai ba kyauta a kai ba ta shekara 60 70 kana haka da idonka wannan bai kamata ka gode wa Allah ba amma a haka kana complain ba ne da shi ta ran da Allah yi mana shari'a a gaban mu aka ɗauko nemomin na aka gabatar mana aka nemi abin da muke yi kuma aka tar da shi ya ne ba sai mu kara ba ɗora mana mai wahala ba amma abin da aka saka din yawan kashi daidai gobe kashi shi sha sha wal afida qalilan ma tashkuru shi kaɗan ne matuƙan godiyan da kuke yi kila ƙarshe a wannan mutum to dama dama wanda ya shiga haɗari ya shiga jin ya fita da kyar ko yake cikin kyas ɗin to shi ne wanda za su daina godiya ga Allah dan taba min aiki a ido na sha faɗi muku yadda aka ga aka kankare abin da ke dan haka nake kallon mutane ga ina gani don gani karatu na da kwatance nake tafi in na karanto na so ku karasa in kun karasa abin da kwata karasa ni kun karasa sauran ci gaba da bayani na sai ɗauka kamar gani nake amma masu hankali sun gano bana gani to kake malam aiki za aiki yi ma na ce suka ce a'a an gama komai zai to shi kenan kada in ki zuwa ku ce tsoro nake ji na ce suka kankare aka sake kankarewa tsakar dare Allah ya gani na tashi na buɗo littattafai na muktasar kalilu inna kaga ya rubutun gunyin gunyin gunyi an cike shafin in ka juya shafin ma cikin na ɗauko na ga kowanne na kallon sa kamar takardar nan dara dara in na fara karatu yanzu ne nake karanta wannan na ganin sa sai in duba ɗaya shafin ma haka ne sai in tuno wani littafin bai karanta na haka na zaura ba karatu nake ba kawai na gwada idon ne in dai jin daɗi ne godiya to a lokacin na gode wa Allah daɗin da na je a lokacin na ce oh ashe zan zama mutu ashe da azabtar da kaina nake yi ina wa'ala ne to sau da kaɗan kaɗan a lokacin nan ka gobe na san kiman ido ya san darajar ido kullum ma na ɗan sani da shi ma an min lissafi an min lissafi na ya ce mm, harkar babbace ya batta nan wai ta'adamu Amru lamarin na girmama hina tastami'u asar shukuri idan ka tsaya kana sauraron sakamakon godiya asar wa aqibata kufrin ni'ami da aqiban butar shewa neman Allah mutum yake baya da Allah ta ce la in shakartum la azidannakum ajib haka ba sauki kawai abin da kake nema gare mu mu gode in muka gode duk abin da ka gode a kansa to Allah zai dinga kara maka shi wannan abin zai dinga haɓaka na farko ya tsare maka shi wa abin din kada kada wani ya bai same shi kuma ya dinga haɓaka lakum da wani tauƙidi wala in kafartum inna azabi la shadid to kaga ba kafircewa wancan kafircin da ake magana buturcewa ni'imar Allah ka ce ba ni da shi kai bana muna cikin matsala Allah ya wada jinmu yana nan kafafuwan na nan in ban da 'yan kaɗan da suka rafa Allah ya wada ta Thank you. kana gode wa mutu abin haka shine wannan ka bari zamu zo abin da ke magana to mutum gashi zai maka abu baka gode ba ce to ka bari mu gama na ubangijin mu tukuna tambayar da tana kan hanya tana kan hanya sai dai ba inda muka ɗebo ba muna shiga cikin kundin ɗin tafiyan nan bata za mu ya ciki yana magana mutum ya yi min ya abubuwan da ba ya ban yi an saka masa yaya ban yin gode masa jawanta wannan ka kyale ga abin da Allah yi mana mu yi godiya ga Allah ta kuma nemi yadda za mu gode wa Ubangiji gode wa ‘yan kuma ba zai ba da wahala ba mai sauƙi ne ta kuma muna kai yanzu dai abin da ake so bukata ka gano dajan godiya ko ba ka gano ka gano rashin ka ni na gano nawa rashin godiya ga Allah ka taɓa zama ka yi na fila raka a biyu lokacin da baka jin ana ganin ka kana Allah na gode ganin nan da kai Allah ba abin da zan maka in je in kai maka ko a wani rikici ya taso kai ruwa kai tsaki kai na godiya ga Allah da wannan abin din tun da bawan ka ya shiga hadari ni barin fidda shi Allah na gode maka saboda abin da kai ne yanzu mu fita a gaban ubangijin mutuwa. ba wai babu ba da kwai hukunci sosai iskalan na da hanyar za mutumin ka barin godiya ga Allah yanzu zai ka ba ka kyale wancan mutumin ka ne da ke yanzu mu san Allah sha Allah akwai an shi na zuwa na na yasa kada ku da malmala ka tambaya ki ta shi yanzu tsakanin sa da mutane yana ga abin da aka yi musu to tara man humul fi'atul qalilata shakira nan gizo ke faɗa ko bacci kake yi shi yanzu nan a cikin mu nan masallacin wanda kafan shi da wanda ganin sa kake yi cikin mu su wane ne masu godiya ga Allah an je yan kaɗan ne ko kai da kake ta kwakwarin tabbaya zuwa za ka nuna ya gode Allah kaga ka cire ba a ce kanka ba ka cire kanka ka je gefe guda waye kake gani su wane ne masu wacce siffa masu wacce siffa ne suke masu godiya ga Allah man humul fi'atu qalilatu shakira ta inda mutum zai nemi sa kansa shi wa ma ma'anar shukur shin kansa godiya me ma'anan shi wa haqiqatuhu biyu kenan ko wa ma hiya atharu shukuri ina gurabu alamomin sakamakon wannan godiyar wa awaqibul juhudi ina aqiban wa ni'mar Allah wa hal min suwarin wa namazijin lishukri wa shakiri ya haɗo tambayan da kansa tambayan da ba a yi abin nan ta ba wannan da ya kamata ko ne kuka tambayan da kuka ji maganar nan tsar ce to yanzu dai mun ji magana kamar wata tambaya nan ta ibnu rukai mun manta tambayan mun manta amso shi yadda yayin da ake maganan bautan Allah da yi maganan bayin Allah yi maganan bayin Allah dalibai da suke sai ce Allah ya gafarta mana mun ji maganan ka a takaice ne cikin mu nan ba dubba ba Allah irin wanda ake nema don yadda ka faɗi nan ba da aka wuce bautan Allah ba shin akwai yadda za a yi ko da ba mu samu duka ba ɓantar ramana sa an shi a can ka mai a amalar kulobi ba shi nake magana kai ba ne na maganar shukuru ne akwai misalan wa'annan misalin wannan godiyan da za a buga mana sannan akwai masu godiyan wa ukura lil jahidina ko da ga wa'anda suka gabata daya bangaren kuma masu karyata ni'imar Allah masu buturcewa ake cewa wal mutakabbiri wa umurun kai akwai wasu abubuwa ma daban sa'ati ala zikira fi babu shukur insha Allah tafkiran bi an umillahi alaina saboda tunatar da ni'imomin da Allah ta'ala imana wa da'awatan lishukuri da kiran jama'a zuwa ga wannan godiyan lima aulada wastin kazan li anfusina mu tsamo kanmu daga buturantattun can buto ya za a yi mai jami'a sa buto cewa to hafa shi ya aiki buturantattu <laughs> butulai ya yi sauki in ba wani ya da karba amma bai ba ta kwarce ne ba bai firgita ba sosai tunda ana bukatar kalma aka je wace mai a wannan a samo mai kauci ƙasa hmm? shi da ce yan tawaye to sakamakon dai wa'annan yan tawayen za a ce me eh, ke mu fidda kanmu lima aulana wattin kazan li anfusina mu tsamo ainihin kawunanmu daga butulan nan min alhalakati min ko min halakatin jihudi daga halakan karyatawa wal batsari da girman kai illam na ƙulha bi alsinatina idan mu ba ma ciki lakin waƙi halina ya shahadu biha alaina mu'amalolin mu nan yana nuna mana muna cikinsu wayannan buturantattun ba muna cikinsu sai dai za a yi mu ya za a yi mu zama masu godiya ga Allah ya za a yi mu zabo yan uwa dai a imani a gurguje wali azimi kadar shukuri saboda girman godiya karana karana Allah bil imani haka Allah ya hada imani da godiya ga Allah yadda ake cewa ka gaskata Allah da abun da ya biyo baya to haka ake kai godiya ga Allah kai godiya ga Allah kada ka tafi tunanin kai baka baka baka masa Allah na gode Allah na gode Allah na gode eh akwai wannan amma ba wannan ne ba waja'alahu sababan mani'an anin ya sanya shi dalili mai hanawa min azabihi wato masu godiya ga Allah Allah na fasa yin azaba wa al'umma idan akwai masu godiya ga Allah cikin su akwai masu godiya ga Allah cikin su to ya za mu yi da irin abubuwa abu ya faru mun je mun kai kafofin watsa labarai sai mun kalli kafofin watsa labarai nan ba sa fa mana ba sa hana mana in ka je ka faɗi menene ka faɗi ka huce kawai a'a masifa ta same ka ka zo ka kewaye ni ka ce in gaya maka yadda kai ta same ni na ke gaya maka ka je ka daɗa turo ka kila maka ka turo ta na sani ban kara gaya maka tun da masifan ba ka so haka ta za ta tsaya ba kana son ta karu ne sai Allah tsayar da ita inda ya tsayar da ita shi ke nan kasar na kuma zon gaya maka yadda aka yi na fitar ai ban gaya ba je ka yi maka ita canke canke yadda ka sha wahalar waccan sauran za ka fata jefa ni shi ma ka fata shan wahala amma ka san dai yanzu na daɗa wayo sama da da ka ka cikin ka ka gode wa Allah da ya tsamo ka ka bautata masa sau da kanan Allah na dakatar da azaba wa al'umma idan akwai masu godiya a cikinta abun da Allah ce ma ya fa’adu Allahu bi azabiku me Allah zai yi da muku azaba ai za ka ga yana da ya za an haɗu wannan yana fi ake ce zalin wannan yana fi masa bulala kawai ya more yana fi ci masa mutunci kawai ya more manyan ma kawai gaji su ma suna haka to Allah mai zai dai muku azaba ba sai na so ji kukan ku ne ba ba ina so ji kaza daga me Allah zai yi dai muku azaba in shakartum wa amantu idan kuka gode kuka imani mu zamin ku ma inda za su koma ga Allah su gode wa Allah su ci gaba da yin abin da to Allah zai janye muku wannan masifa Allah zai sauƙaƙa ta a ƙauyenku Allah zai sauƙaƙa ta a ku to amma kuka kuka kuka bai maganin ta haje kafin wasu labarai a bari daga nan kuma sai ne in suka raina ƙorar kama hmm, sai ka biya su idan labarin kamatacce ne to waye san da kai waye ma zai kalli labarin amma ka kaza ba sai ka biya su idan suka ga za su kasuwa ne da labarin ka shine za su biya ka dan Allah ka faɗa mana wallahi ka shiga wani halai mu san ka muke mu muna je je ba wani ku ta yabu ku rike ai ka ga idan su ne eh, suka yi karo da annabi wani zai ce ce ya jafa dan Allah yabo na kwalliya ne batanci na baci ne sai ce ƙarya kake wannan Allah ne Allah ne ya yabe ka kai kwalliya Allah ne ya tsine man ma'ana ya bata ka ka gaba batuwa amma ba dan adam ba yabonsa bai zama kwalliya batancinsa bai zama abun abun faɗa hmm, ka gama batancinka zai ga Allah da mutunta can kai dai kama gaskiya ka san cewa abin da zai ma ciki da gaskiya wai ni da wannan makarin maganan ban san ta aikace ba kuka ba ta huda idan ana nufin tsautsayi ba zai fada masa ba daga da yake su sau zaka na muddin kana da gaskiya kama Allah yabo bai tsaga ka batanci bai dakushe ka za ka ga mai ɓata ka ai a gari shi ke yaɗa ka mutum wasu ka musulunta ai da yawa fannin ba za mu saki jiki mu bi shi ba shi ma zai zama mana da nisa ainihin suka zo sun zo aikin haji ana tseto kaga kai babban mutum ne babban mawaki ne kai na duniya mai fasahan duniya kake to yanzu bana za a yi aikin haji amma mun samu matsala akwai wani danmu ya shiga matsala ya tabu ya zo da wasu maganganu yana raba tsakanin miji da mata yana da muna za ka shara kaka ji shi domin yadda ka san magana su kana jin sakana bin shi da sai ce Allah kiyaye me ya kai ne su san bi shi audu auduga sai toshe kunnan sa ya toshe wannan kunnan ya tafi ya shiga masa ya ga sai ga ana wanda ake magana ana ta zunƙensa ga shi can ana ta zuntansa ya kalle shi mutum ne ce kai ya mutanen nan za su mai da nema hukaci da kwakwalwa ta wani banza idin ga juya ne an amfanin kwakwalwa ta wani zo ce kakka yadda ka kaza wani ce mai kakka yadda ka kaza ce k'a kaga Ka tafi da kanka na ji Allah saka da alheri sai ce ya ba shi da kansa ke ce sai Allah ya kiyar da haida na ji ai kuwa yana jin take bi abu to kaga kila da ma kyalewa suka yi da wuya ma je wurin amma hatta da gwamnati na tara jama'a baki in sun zo ana ce musu ku yi hattara muna da matsala a garin yau akwai wani mai kaza ai kuwa ya kamata ka je ka ji shi in gaskiya yake yi ka bi shi in karya yake yi ka daɗa gudu ala basiratik to dai a takaice aya da nuna mana in dai ana godiya ga Allah to Allah bai zai yi da ya mana azaba ma'ana ba zai mana azaba ba azaba ba amfani yake da ita ba قال ابن مسعود iman shi godiyar nan da ake magana rabi ne imani in ka dubi faɗin imanin nan to ya kwashi rabi sai dai wannan yin bayanin wannan zai ba da wahala لوکتی بغی بڑی با وقال الشعبی و الشکر نصف الایمان شی شکرو لبین ایمانی نے والیقین الایمان کلو شی بے یقین واقبر سبحانه ان الشکر هو الغایا من خلقه وعمره اي گوديا گا الله شيني گايا halitta halittun da yi da ba su umarni kila ga ka ɗauko ka hado da wata aya a cikin take wa ma kalaktul jinna wal insa illa yabudu to me ka ɗauki shi guru ba ibada ne ba nan cikin ubudiyya a tawaro wannan daga ciki kalli ne daga ciki wani ginshike ne a cikin bautan don saboda hutar da kwakwalwa ka kattaje tana shan wahala an na shukura huwal gaya من خلقه وأمره لله الأمر ولله الخلق والأمر فله الأمر والخلق خير سسبو كان حالي تاوى دا بعد أمرني أي نيسي نيسابو دا حامد بل هو الغاية التي خلق عبيده لأجلها والله أخرجكم من بطون أمهاتكم كواجا حنيمة حتى هركي Allah hiddo da ku daga cikin cikunan uwayenku lokacin da kuka zo duniya nan la ta'lamu na shay'an kome ba ku sani ba yanzu ai akwai yara a cikin kwanan lokacin da aka haife ka na dauke ka na kai ka wurin malaye maka duwaye za ka tuna lokacin ranar muna magana muna faɗa da wani akan da ƴaƴansa ce wane ya kaza har na manta ƴaƴan na ce wane ne kaza ya, ce a a wane wane nan shi ne kai masa duwa'i lokaci kaza ana ta ka zo da shi lokacin da muka zo da shi a mashi ka dinga mana faɗa kamar kai mana duka don don kai maza maza ka ce a mai da shi gida yanzu na neman a sake ganin sa wata rana na tuna sai kai ni za ka yi wa haka za ka yi dambe da ni alhali ka tuna lokacin da aka yi kaza ga za ka iya tuna ma a ilimi za ka iya tuna lokacin da aka kawo kauri na an ce lokacin sanyi sai dai ka je wajen iyayenka suna faɗi ana faɗi a haife shi la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a kyauta والبصر والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون wannan don ku gode wa Allah ku gani ibomin nan wa idza kana shukru gayatul khalqi o gayatul idan godiya ga Allah shine gayan halittawa fa huwa gayatu irsali rusulihi ai ma shine gayan kolin aiko manzon nasa shine manufa shine gaya abinda ake so a cimma kenan kama arsalna fikum rasulan minkum kamar yadda muka aiko manzo daga cikin ku mutum yatlu alaikum ayatina yana karanta muku dokokinmu wa yuzakkikum wa hikima alkitaba wal hikma wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni a washkuru li wa wala takfurun hanyar ta gabata kaifa la وقد أثنى الله على أول رسوله الله يا يبوى منظم فرقه منظم فرقو بعثه إلى أهل الأرض بالشكر أن يبيشي مي حقوري ما يقوديا فقال عن نوح عليه السلام ذرية من حملنا مع نوح يعني ذرية وندم muka على النبي نوح innahu ainuhu kenan kana abdan shakura bawa wani mai godiya fata su nake gaya muku annabi muhammadu na ibada na ibada gufira lahu ma kaddama min zambihi amma yana ta afala kunu abdan shakura yana ibada ya nuna maka a wasu lokuta ne har kafa ta kukumbura qala banul kayyin qayyim wa fi takhsis nuh keɓe nuhu ha huna bizzikiri wa khitabil ibadi da yi mutane magana bi an keɓe nuhu da cewar Allah zuri'an wanda aka ɗauko shi abdun shakuru sai aka keɓe bayan kuma da bayani aka sanar da su ishara ilal da bihi nan ana nuna mu koyi da annabi nuhu banda wancan umumin fa bi hudahu muqtadi amma nan musamman koyi da annabi nuhu na daban na nuna godiya ga Allah ko aiki kuke kakko suna kuna kalla ta yi gwagwarci a kara mana albashi a yanzu kudi ake samu a kara mana albashi a kara mana albashi mu haka ne ya kamata ma mutum ya bari tunda dai ba za a yi kaza ba mutum ne wurin aiki shi Allah ka roƙi albarka ne ka roƙi albarka mai cewa a ƙara a bani ga kuɗi ana samu da za a damƙa maka makaranta ba ta shekara a hannun ka za ka warga za ta ba ta shekara da ma ka tsaya ka duba yadda ake ana samun kuɗin har su yi auki gaskiya ne wannan kuɗi da su ake abubuwa yaya ake yi wanda ake zama da su ana ƙididdiga ana ƙididdiga sun san komai sun san komai mun yi magana da wani bawan Allah da aka kirga aka kirga aka kirga ya ga an biyo su dubu kara sai jama'a da kara kudin makaranta na ce yadda ba jikokin nan na akwai zira a cikin su amma talakawan ne su ci arzikin talakawa a ƙara kudi kawai malam me ba ku a makarantar nan da ba za mu ƙara kuɗi ba ce a'a akwai waɗanda ba su da kuɗi suna fa'idanta wai alahaddi ma ƙalu duk da na shakkan fa'idanta gaskiya ne suna fa'idanta to ba kuɗin makarantar haka a ci gaba da murguzawa ai akwai wa'inda za mu dinga ce musu kai kudi sun yi kaɗan ciko wani kafin ma a ce ma ka hawa kuɗin ɗin ya ɗauko buhun kuɗinsa ya zazzage a ciki gashi na ci gaba da yi ba mu ji kwana kaza ba mu ji ana tata shigara ba ta yi shiru tata shigara amma ni ganawa a zuba a ciki in ta taso a yi da kuɗin wannan tabbas akwai to saboda haka nan kaga wannan a dai ci gaba da yi a yi godiya ga Allah a roƙi Allah dan abin da ake samu Allah ka sanya masa albarka kuma Allah mai hanyoyi ne yana iya buɗa mutum wata hanya amma ba hanyar da za ta raba shi da aikinsa ba ba duk hanya ake bi ba haka zama ga hanyar samun kuɗi ta zo to amma za ta raba ka da koyar ga ce wani hanya ta wuce ai na san da ita tuntuni tuntuni da tuntuni ya koma neman kudin ai ba haka zan tsaya ba irin ba nan gudun zan fara tsayawa ba a ina so ne Allah ya bani hanya ta ya sauƙaƙe min hanya ta a cikin wannan tsakiyar da nake har zan kai martabar da zanke bin karɓan albashi amma a ba wa yara albashi ba su so tamanin ba zan ce musa ku zo kai kamar yadda na yi to gida ce ba yawa bi annahum dhurriyyatuhu ishara ila al-iqtida'i bihim eh, akwai za a kawo akwai aiki mai kyau da madarar godiya za a zo kansa insha Allah saboda aka ga abun da yawa wuri ka ba ga yadda ake godiya wuri ka ba ga yadda ake godiya wuri wuri ba ga yadda ake godiya wuri wuri ba ga yadda ake in aka bakka haka ka fitar da mun sai ka fitar da wani ziri shi kadai zaka dinga bi shi na godiya ga Allah sai kaman ta ne da ittaqullah fi kulli shay to haka muna zuwa saboda kanan nan dai ga ka dubi yadda manzon mai samu suna ko da ba namu ne wancan amma asalin tu wanda a duniya an halaka ta gaba ke da yanzu zuwa annabi nuhu suka rage to ga yadda annabi nuhu yake aka kawo mana shi sannan ana kawo shi aka ce mai godiya ne mai ake nufi mu ma mu zama masu godiya ko saboda kan zuriyatu ishara ila al-iktida'i bihi fa innahu abuhu mustari annabi nuhu shine baba na biyu fa inna allah lam yaj'al lil khalqi ba'da al garqi nasalan allah bai sanya zuriya bayan an halaka jama'a ba babu sauran wanda ya rage duk mutu sai ayan nuhu kadai illa min kama كما قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقي فأمر الذرية nan ne ake umurtan zurriyan su yi koyi da annabi nuhu su yi godiya ga Allah an ya tashabbahu bi abihi su kwaikwayi babansu yau iyaye wasu da dama ya kai na yau ba su fai duba iyayensu su yi koyi da su ba duk da ba duk komai za a koyi da su wajen ayyukan alkhairi an ya tashabbahu bi abihi fi sukuri fa kana abdan shakura to dai da sauran ainihin uh, koyi da shi haka manzon mu ma muka ce yana cewa yana so ina koyi da annabi nuhu Allah ka taimake mu mu gode maka الحمد لله رب وفق من شاء لطاعته فاجتباه وهداه وأضل من شاء بحكمته وعلمه فأبعده وقلاه واشهد أن لا إله إلا الله العليم الحق واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله كم من آية في كتاب الله عن الشكر نمر عليها ونحن غافلون فهل أكلنا إنما يعبد الله من شكره واشكروا لي واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وهل علمنا أن أول وصية وصى الله بها الإنسان بعد ما عقل عنه بالشكر له وللوالديه ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ولعلو رتبة الشكر تعالى اللعين في الخلق فقال ولا تجد أكثرهم شاكرين وقطع الله بالمزيد مع الشكر ولم يستثني لئن شكرتم لأزيدنكم والشكر خلق من الأخلاق الربوبية والله شكور حليم وقد جعل الله الشكر مفتاح كلام أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقال وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين أيها المسلم والمسلمة وتأمل معنى الشكر في اللغة وهو الظهور من قولهم دابة شكور إذا ظهر عليها من السم من الثمن فوق ما توطى من العلف ومن معانيه آه، عند العلماء الاجتهاد في بذل الطاعة مع الاجتناب للمعصية في السر والعلانية وقيل هو الاعتراف في تقصير الشكر للمنعم وقيل الشكر لمن وفقك بالطاعة الشكر لمن وفقك بالطاعة ولنذيرك بالمكافأة لا الشكر لمن فوقك بالطاعة ولنذيرك بالمكافأة ولمن دونك بالإحسان والإفضال ولا بد للشكر من أركان ثلاثة لا يكون العبد شكورا إلا بمجموعها أحدها اعترافه بنعمة, بنعمة الله عليه والثاني الثناء على الله بها والثالث الاستعانة بها على مرضاته والشكر يتعلق بثلاثة أشياء بالقلب للمعرفة والمحبة وباللسان للثناء والحمد وبالجوارح للاستعماله لاستعماله في طاعة المشكور وكفها عن معاصيه على حد قول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المهجبه وهذا يصحح الفهم عند بعض الناس حين يظنون أن الشكر مجرد حديث الله حديث اللسان فهذا مع عاميته فلا بد من صدق القلب ومحبته لمن يشكره وخوفه من عقابه والجواره تصدق هذا أو تكذبه يروى أن وفدا قدم على عمر بن عبد العزيز رحمه الله أو يرحمه الله فقام شاب ليتكلم فقال عمر الكبر الكبر فقال يا أمير المؤمنين لو كان الأمر بالسن لكان في المسلمين من هو أصل منك فقال تكلم فقال لسنا وفد الرقبة ولا وفد الرهبة أما الرقبة فقد أوصلها إلينا فضلك وأما الرهبة فقد عمننا منها عدلك وإنما نحن وقت الشكر جئنا نشكرك باللسان وننصرف قال الغزالي هذه هي أصول معاني الشكر muhidatu bi majmu'i haqiqatihi a gurguje ko da sauri bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya datar da wanda ya ga dama ga yi masa da ya nesa da ya shiryatar da shi domin yi masa bauta ya fadda wanda ya ga daman kyalewa da hikimatihi wa ilmihi fa abadahu to bayan salati ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama bayan Allah na cikin masallaci kan min aya ah, kenan da daman ayoyi a littafin Allah ana shakuri na murro alaiha muna wuce ayoyin wani hannu gafilo in an karanta sai dai mu ce godiya ta tabbata ga Allah ya أقلنا إنما يعبد الله Wai kuwa ويقوى كومون من fahimci mai godiya ga Allah bauta yake yi idan kana godiya ga Allah bauta kake yi Wasu waskuru lillahi Allah ce in kuntum iyyahu ta'budu in dai shi kuke bautatawa to ku gode wa Allah Wahal alimna ko mun san anna awwala wasiyya wasa Allah biha farkon wasiyan da Allah ya yi wasiya wa ɗan adam da ita ba'ada ma aqala bayan da ya yi hankali mana farkon wasiyar da ta zo maka ko da guda gudan mu farkon umarnin Allah da izo maka na wasiyan da ya umarnin da aka baka daga Allah bayan ka yi hankali shine bishukuri ma aqala an bishukuri da huwalil walidai hausan ya fito sa kawai sai farkon umarni da Allah ya maka shine wasiya bayan ka mallaki hankalinka umarni aka yi maka ka godewa Allah ka godewa iyayenka kafin a yi maka wata wasiya daga Allah daga cikin wasiyoyi farko ya kira shi ya kira ka ka gode masa na biyu ka gode wa iyayenka hai magana ta haɗu tun da zai inda za a yi ta bango bango ba ka zauna ba wannan ka gode masa ya kara ma wancan ka gode masa ya kara ya kuke da mahaifanka guda biyu uwa da uba ko suna raye ko sun mutu wannan wata magana ce za ta yi tsawo to ka gode wa Allah ka gode wa iyayenka ai daga yanzu ma duk mai neman maganan shukuru ai ya fito fili tun da ka ɗauko babi za ka ga iyayenka na da haƙƙi an jero kuma haƙoƙin kada ka da haƙƙin da kanka je ka duba yadda Allah ce karanci ka ɗauko littafin min hajjal musulun ko a juna ko karanta za ga haƙƙin Allah in ga da tsaya mala mu tantance wannan eh, haƙƙin Allah ka ba haƙƙin za ka gan goma sha haƙoƙin iyaye na san kafin su akwai haƙoƙin Allah wanda dole ne gobe kiyama ka sani kana mutuwa yanzu kana zuwa kabari za a tambaye ka me hakkin Allah kanka la'alla in kafa ɗo su barkatai ce to ina wanda kai ina wanda kai irin su mu masu karantawa don ka karanto yi kila Allah ya baka yi ko ka je su ga sunan kawai kana ji ka ce su to shi gana cikin wanda kake yi kafin baban ka na cikin kaza me kai masa kafin baban ka na cikin kaza me kai masa ka da su sun mutu to me kai musu don ije ya same su a lahira to haka to kaga haka hakin Allah saboda kanan abun nan ɗaya da ya ba a son shi za ku yi haƙuri kuma shi za a yi nan ne kawai wurin tsira yake yin karatu dole ne fa mu haɗa mu da makaranta don a neman mu kwandala shin an yi littafi gaba aka ce to don Allah ko littafi da ake yawan faɗi lalla ko za a taimaka mana karanta mana wannan mu bi shi sandu sandu mu karanta karatun aiki ba bugi karatun mu burge ba mu burge jama'a da karatun sau da kanan shi ne eh, ainihin wasiya da anna awwala wasiyatin wasallahu biha al-insana da adama aqala anhu bishukri lahu wa liwalidayhi wasayna al-insana biwalidayhi mun yi umarni wa ɗan adam kilan an ce wasiya mutane abinda suka sani in an ce wasiya mutum ne zai mutu idan ga ta lura min da yana wani dukiya ta kakkaba su sai banna wani ga wancan ranka aurar da ita wani kai masa aure wani kai kaza wani kai kaza ba wannan ne ba tana da mahimmanci ne hi isa ake cewa duk wani umarni mai karfi sai ake masa wasiya ce na biyu walidai farko ka tsaya ka kalli mahaifiyarka in tana raye wannan sai ka koma gida wannan karatun yau za ka yi shi ko kuma a'a ta mutu amma kana ganin ta a zuciyarka ko kuma a'a labari aka baka ta amma aika da wata mata ta haihu za ka ga halin da take shiga ciki ta je ka tuna wa final irbiwali hamalathu ummuhu maman shi ta yi kayan shi duk inda za su je da kai ake zuwa ta je bayi da kai ta dawo daga bayi da kai ta yi tafiya ziyara da kai ta yi wane ne da kai kana ciki kana kunshe burkun burkun ba dama ta ce barin yin huta in ta ajiye ta huta fitowa za ka yi yanzu akwai wani abu da za ka yi wakka ka biya ta hai kusan shabihu babu sai dai ka kokarta wahanan ala wani rauni akan rauni nan za ka ji mutane su ce ke na shi uba bai da amfani ce a kai ne gago wa yake dauke da nauyinta ana magana ita wacce ta yi aiki to waye wanda tsaya mata ta yi aiki waye ya tare mata ko'ina ya ba ta wurin kwana ya ba ta abincin da za ta fi ya ba ta ya ba ta ya je ya damu, sai da ibiya kuɗi macen inda ya zo da ita sau da kanan ku daina neman bambancin kaza da kaza ƙarshen ta halaka za ku yi ko malami ne ke ba da malam wane da malam wane wa ilimi wannan shedan ne ko gabo ne gabo ko ba yadda za ka yi shi ka bashi a gaban sa tun da wannan ba hanya ce ta karantarwa ba hanya ce ta haɗa faɗa wannan zai goyi bayan wannan wanda zai goyi bayan wannan karshen ta sai kaga ana muhawara tsakanin ƙarya da gaskiya ha ba magana kada da uwa da uba haka suke a haɗe sai isa ba a san rabuwa in aka samu rabuwa to ya sun samu matsala. in sa na biyu walidai hamalatu ummuhu wahana ala wahani banda wannan wafi saluhu har ta kai aka yaye shi shi a ne a shekara biyu in ana so a duba cikakken shayarwa ba a magana wanda ya yi saurin girma ya fara cin abinci karshen ta gudu ban nono da kansa fi a ne an shi ka gode min wali wali da ika shi kuma Allah da ya aikin fa sai ka ce uwa mata Allah in ba gaɓo ba sai yasa mutum ya kamata ka zauna da manya ka gano yadda ake magana da yadda abubuwa ke tafiya tun ba ka ganewa a kwana a tashi inda kana zama cikin tsofaffi to za ka fahimta za ka yi hankali amma in ka ci gaba da zama a majalisa kawai ba ka zama da tsofaffi haka ba ka zama har zuwa la'iraka ko karatu kai sai ka ga karatun ka ta'addanci ne kawai da kenan ba ta'addancin ta'addanci nake nufi ba barna fi amai ne an shukurli wali walidai ka ilayyal masir wali uluwi rutubati shukuri saboda girman shukuru kaga nan an hada shi daidai da Allah ma'ana ba daidai da Allah ba afwan irin shukurun da ake wa iyaye aka ce da ake wa Allah ayi wa iyaye mai kama da shi saboda girman martaban shukuru ta'ala la'ilu shine matsiyacin ya bata halitta mata mugu mune halittar makiyin Allah matsiyaci shaidan kayan ba ya bata mu ba da me ya bata mu je wajen Allah yana bata mu sai dai Allah bai karba ba yake a ah. ba da yawa nan ne ba mutane in dai dan adam ne ba kai masa gwaninta wala ta aksar hom shakiri. kuma gashi maganan haka take kuma ya jaga gaya Allah tuntuni ya ga Allah yanzu kunyata ta ne za ku yi na zaɓe ku na fifita ku a kan shi sannan kuma za ku koma ku bi shi shi za ku ɗauka da zuriya fa ko ƙyale ni ba a yi mutunci ba shi fa ne ya zo yi ba aka ku ice ai in dai muta za ta ji do aksar hun shakiri yi ta fifita sun a ba su duk abin da za a ba su amma za ka same su ba su godiya a gare ka in ba yan kaɗan ba hmm? ko bacci ya fara ruwa ne ko akwai ibrahim ko kwallo ta kafa kama ne kaɗan ne masu godiya to tun tuni shaidan ya kai ƙaran morin allah yake ba za a samu masu godiya a cikin mu ba to ka duba ka ga Allah na ya kawo kokan mu cewa ce qalilu min ibadiy shako qalil qalil hmm? kaga ta tabbata kuma ke sake ga Allah in banda ba dan Allah gafurun baya za a kwashi in ka duba ai da zai yayin da mu karatu ina kan ganiyarsa kuna gane ga yace gaskiya cikin mu ba mai godiya kuma ga shi an je ya je ya tona tare da dama Allah ya sani to amma ije ya fadin ai ba daidai ne ba kai laifi ya je ya ce kai laifi saboda haka wa qata Allahu bil mazidi Allah ya yanke zai bada dadi ba doka zai ƙara girma ma shukuri walam tasni kowanne ne ma kara masa da in shakartu da abidan nan to me muke nema ziyada ziyada in kuka gode za mu kara maku ku gode abin da aka yi na kuma ka kalli abin da aka yi maka ba magana eh, mai abin ya ce to yanzu a ɗauka kun sa kara muku to me kuka tara ba ku aje komai ba ban yadda za a yi babu kwamito a ɗauki uwar jarin a zaku shi gana a rufe kamfanin gaba ɗaya an tara marasa imani wurin ba zai albarka ba muddin ka bi marasa imani ta wuri ba zai albarka ba da sun tsaya sun yi aiki tukuru to zai ga dai guri ya yi haɓaka guri ya yi albarka me zai hana ƙara sai a ƙara amma an biya albashi da kyar wuta gyara wurin a dubu fenti shine ne mai zama tsakakai su kaga wurin ku ba a albarka Dina nuna ba ku godiya ga Allah yaushe za a yi magana ku ku karan kanku ba ku gode wa Allah ba da kun tsaya kun gode wa Allah kun yi aiki tukuru kun yi gaskiya da abu ya haɓaka ba magana ku ba ai kun yi kaɗan ƙaro muku ma dole a ƙaro jama'a kanku yanzu ma sai dai dinga tunanin a korewa ne a ragewa ne a ragewa ne a lashi ya yi kadan in kuma kuna son ku zauna to a dinga ba da rabi yayi muku ka a kori kowa a ba da rabin albashi ah, ba sai na ba sa kwace ba awo <laughs> a ba da rabi zai fi sauki sai nan ka tafi wajen idan za ka je to shi kenan kowa ka ɗora da 'yan hajjasa ce da 'yan dubarbarun dabaruna da makirci da makaro wa shukuru khuluqun min akhlaqir rububiyyah ai shi shukuru ma halaye ne daga cikin halayen ainihin rububiyya aikata aikata wallahu shakurun halimun yi Allah وقد جعل الله الشكر مفتاح كلام أهل الجنة mafarin maganan 'yan aljanna shukuru ne duk sun gama gumurzun ra'ayi suna shiga take suka tsallaka sun baro ainihin inda suka baro abin da zai zo sashen su zana cewa alhamdulillah ladhi hada eh, eh, sadaqana wa'dahu godiya ta tabbata ga Allah wanda ya mana gaskiya alƙawalinsa wa qala akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin kenan dai gaba ɗaya rayuwar godiya godiya godiya mata ba babu ba babu rayuwa babu babu babu godiya in shakartum la azidannakum ka Kazo da abu ka musu sai su ce maka to kaga babu kaza fa kaza ma ya kare kaza ma ya kare kaza din ma shi ma ba zai wuce sati ɗaya ba wannan ma ba zai wuce sati ɗaya ba saboda haka nan sai a yi kokari shi ma wancan din ko alasa ka da alheri babu shi ne lokacin to ba yawa inda bai bura mai ce hawa ah, wana sake ta su sai dina zuba za mu ce ka sake ba kai dai an za ka yi aure to ya kamata ka duba a hankali sai za ka samu shakuriya kai ma shakuru a haɗe da shakuriya kila kullabin arziki ainihin ce ayyuhal muslimu wal muslima a taƙaice dai tukka ba a yi mata Wata معنى الشكر أصل asalin ma'anan في اللغة هو huwa بيانا bayyana kaga ai ba jingira ta بيانا ga wani ba a'a bayyana kawai za a iya cewa dabba mai godiya in ga dan abin da ake ba ta bayawa amma ta yi tana da godiya tana da zuci ai ku za a iya cewa mata mai godiya ba magana mai godiya ba ta ce miki Allah saka maka da alheri Allah ya saka da alheri Allah ya saka ma da gidan aljanna na'am da dadi amma kalmomi ne amma nuna abin ya isa ta sai karatun za ce wajen Allah za mu je to amma dole mu ma namun ya dinga shigowa ko da ba a so sun da ana son a gano kalman asalin kalman wadatuwa da abin da ya samu kada a yi abinci a gama ka ce wani abincin bai yi ba in kana ce ka ce in ba ka ce ka bari in dai har ba a saba ma ka sai a dafa ka ba aka dafa wani abuwa min kaulihim da batun shakoro sannan gaya masu kiwon dabbobi sun san wannan ina yan zango ba za mu je mu nemo can masu dabbobin gaske ba Da daga iske ga dabba ba wani abin shi ke bata sosai ba na da ya taka karakare amma ta yi zama guggufe to akan ce wannan dabba tana da godiya tana da wadatuwan zuci shako iza zahara alaiha simani idan ta yi kiba fauka ma tauta minal alafi sama da abun da ake bata na abinci akan ce mai godiya kaga godiya za a gane a jika to wannan ainihin na ɗan adam kenan eh, ɗan adam ma yana shiga cikin nan wa min ma'anihi daga cikin ma'anonin godiya inda ulama al fi bazal ta'a wannan godiya ne mutum yi ƙoƙari ya yi duk yadda zai wajen ya tabbatar da ya yi biyayyen abin da aka fashi ma'al bi lil ma'asiyati tare da nesa tan sabawa fi sirri ananiya zai zama kana da yara masu godiya to ya za a ya samu yara masu godiya ibrahim su ɗaya ibrahim ɗin wanda ake tambaya ba duka ibrahim ba masu godiya su ne za ka ga suna yin duk abin da ka suna yin duk yadda za su ba za su saba maka ba wannan su ne yara masu godiya amma yaran da kuke nema su saba ma in an yi mitin an gama babban cikin sai koma gefe ce to kun ji dai wani ya ce kaza o ga ya ce kaza wannan da yake magana ba zai yi ba sai dai mu san yadda za mu lallaba kai kaza kai kaza ba yadda za a ce ba za a yi kaza ba ba yadda za a ce ba za a yi kaza ba kamar wani mai karɓar min kuɗi da ya gama ya ce ce an taɓa samu ba kyauta kai ango wancan ma zai rubuta da ba shi wancan ma rubuta risiti ba shi in yi tashi ya mutsa lifafin daga sama ƙasa sai na bashi shi ana nan ana ce ni na yi imani Allah sai ya mutsa ka na yi imani Allah ba zai baka ba da ko Allah ya tashi ya mutsa shi sai da komai na shi ya bayyana ya za a yi makaranta ba za ta yi maka ba sau da yi da kuma duk mafiyan jiwon da yake taimaka 'yan mata wanda yanzu da tsara masa kafa wani gari ya jefe ba bakon bakon bakon ba sai yi san yana tafiya cikin makaranta da kasan wani dan siyasa ya danna ta san ana ihu ya danna ta nan ana ihu ya je ba kome da ta kwabi idan mutum na cutan ka karfa inda zaka zuba masa ido aje aje aje ba wani jada ya kai ba a ai kana kallon shi ya bi ta nan ya tsallake ya bi ta nan a hankali ya tsallake ya bi ta nan ya tsallake wata rana za ga yawar zarabi ce to ai dama can na neman kaza ya ku amma da kafa ba wani ciro ka ciki ba sai dai kafa ka ciro shi zai sake ma a sai dai kafa yadda kai mugu kana bibiya to kai ma ya kamata mai kuɗi kana bibiya yadda ma'aikaci yana bibiya in cuta to ya kamata kai ma da ake maka aiki kana bibiya ta bala'i kai da kake kuɗin ka ne ya ba za ka bibiya ba kada ka da wani fa ko zagin sa aka ce ga mutumin banza yanzu ka zama ya zo gani ga mutumin banza zai ko ba da kunya ku yi so ko so ko ne ka da baki ta ga masifa har takardar takardan sa ke kirgawa don me kirga in ka ji suka faɗi ta tabbata macuta ne in dai ka ji sun kyafta wannan sun faɗa maka wannan to ka tabbatar cutar ka suke yanzu ka kama yanzu kana nufi ne ka bi ka tabbatar amma tabbas macuta ne ba ka so a gani macuta ne yayi eh, ba da ba hausin ba ciki da gaskiya kana jin tsoron wuka har riga lama ya sani sai ganin haka da haka na haka mina eh, simali eh, na wuce wannan ma'ana muna magana ne istihadi wajen bin abinda aka ce da sabawa wannan shine godiya a'a mutane a samu mai suka sani godiya waje arzi na kwana lafiya shi lafiya ga ya kaji da iyali shi ya shi, gaji ai ta haƙuri fa Allah ya ƙara muku haƙuri Allah ya ƙara muku haƙuri ya gama cutarka ba shi ne godiya ba godiya ka fashe ake kafar da shi yana iya karfinsa sai ya yi wannan kuma da kanka za ka gano baya son duk da za a saba maka wannan shi ne wanda za ka ɗauka ba mai gaisuwa ba me ban maka takalmi ka bashi ta ɗiban takalmi ka bashi gama ka fito kwashi ka da gudu ya buɗe ma kofar da gudu duk da shi ba mai godiya ne ba ɓarawo ne a'a na daina faɗi ko gujje na ke cewa saboda kada mutane su tuso ne a gaba saboda kana o in gujjo na na ɗau shi kenan kawai ya za ka zama da ɓarawo kana kallon ɓarawo fadanci ke maka ka samu ka gafala in ya ɗauka ko ka gani ka je ka da kunya ka kyale amma mutumin da ke maka da'a shine mai son yayi abin da kace in aka saba maka to dole kawai kowa ma sai ya jiku wannan shine mai da'a shi sai wannan dake idan ma daken ta farko farko ya zo lokacin kokorwan kuna wasai amma ku rike mana shi haka aiki za mu yi da shi mu ba muna wa wasu mutane wani gari hudu ba ba ya kacin hudu ba mu masallaci ne ba mu san ma wani na ji ba wannan shi, rage shi ne da'a istihadu fi bazal ta'ati ma'al istinabi limafiyatihi fi sirri wal alaniya ko a ɓoye za ka tanda shi a haka a farari za ka tanda shi bai bari a saɓa wani gidan shi har wani gima ya ce wani ya zo ya fara ni ya ce wai ya ce min ni ne isa kai wai dole sai abin da malam ya faɗi za ka bari a faɓa wa malam ana maganan malam abinda malam ya faɗi ba haka ne ba sai ka ce kai kayar ka baya ka haifa ta tashi ya ce to ni ban iya munafunci ba in ji zauna a gaban shi ce kaza in an fita waje a haɗa baki da ni a canza abin da yake za a yi wallahi ba za a yi da ni ba wannan kalma da kalma in wani zai yi magana ce wane ne ya faɗa wani ya kuma shi ya yawon da wani aka zana yi kun zo mun zo shekarar bana shekara ce ta zo karshe karshe dole kawai kowa shiga ta yi yin sai yanzu za a faɗi abin da kai ga ka zaune karya na yi yi ban ma karya ba ga abin da ka ce ga abin da wani zo ce min ka ce man za ka yi magana da mutum ka san da saninka wakila aka ce a ashukuru huwa al-i'tirafu fi takasiri shukr lil mun'im gazawa godewa mai ni'ima shine shine ake ce masa ainihin shukuru ma za ka gode wa mutum ma ka sama me za ka yi masa to shine kai godiya ka je mutum ya yi maka abu ka yi masa ka yi masa ka gaba yadda za ka ka biya shi ka kafa to kai godiya kenan duk kuna rike su ko bari in je a da a na ce muku haka za ku koma bitar wakila da ƙarshe aka ce a shukuru liman fauƙaka godiya ga wanda ke sama da kai bitta ba ku ji ba misali ga dan yayanka yayyanka ko a karatu wanda ke sama da kai godiya gare shi shine yi masa ba wali nazirika bil mukafa'a naka tsaran ka shi kuma sai ka biya shi da zo mm, wani wasu mai ke magana ta mu wanda yake tsaranka to wannan sai kasan yadda a ka kasa masa amma wancan na sama da kai ai bayan da za ka bullo masa wannan sai dai kai masa biyayya domin kullum na sama da kai yana sai ce maka wane ta sai ka je kai ka ba, da gudu ka je kai ne haka nake gani ne bari ka bari sai dai in barin wa Allah ne ya ce a'a baba ko kuma yaya nan ka wuce ka? la ta'ata maka makhluqin fi ma'siyati al-khaliqi ko da an baka dama ai maka biyayya ba ko ina ba wali ka bil mukafa wali man dunaka godewa wanda yake naka bil ihsani sai ne ba wasu ya tashi yi wata magana can wai yaba kyauta ta kuici <laughs> ba dukkan kyauta ce ake bada ta kuici ko ta fi karfin ta kuici shi wannan wanda ya kyautata ma yana karami kafa da kai yake to hanyar da zaka bi sai ka kyautata masa shi kai masa ihsani wal ifdali kai zaka bi abun ka ba za a yi ba. wala budda shukuri min arkane salata ba makawa shukuru na da rukunai guda hudu a ce da dabu guda uku ne wala ya al-abdu shakuran bawa ba zai zama shakuru ba illa bi majmu'iha sai ya hada su duka ahaduha i'tirafuhu bi ni'matillahi alayhi yarda Allah ya yi masa ni'ima ai ka san yanzu ka yarda ko ba ko bai Allah ne maka gani Allah ne ya maka ji Allah ne ya baka lafiyar ba, Allah ya baka duk abin da ke hannunka to shine ka yadda da wannan ni'ima daga Allah wasani as-sana'u 'ala Allah biha ba wa Allah godiya ga Allah da wannan ni'imar ah, to wannan ni'imar ka dauke ta ka sarrafa ta Allah ya baka ido ai kalli Qur'ani da shi kalli halal da shi da ga shi karan kallo kallo ba akwai wajibi akwai sunna akwai mustahabi a kallo akwai haram akwai makaru to haka wannan nema da Allah ya baka to kan bautatawa Allah da ita wasalisu al-isti'anatu biha amfani da wannan ni'ima alamar zatihi a bisa yadda da Allah kaga sun zama uku na tsaya Eh, tabbatar da wannan nema dangana ni'iman ga mai ita itirafuhu bi ni'matillahi alaihi na biyu godiya ga Allah da wannan ni'iman shine sarrafa ta na uku al-isti'anatu bi yin amfani da ita wajen abin da zai yarda da Allah idan kai haka ka gode wa Allah ka gana duk abun da ya shigo hannunka duk abun da Allah ya halitta maka shi kafanka hannunka ƙwaƙwalwarka menene ɗinka to za ka sarrafa shi wajen Allah wannan shi ne kai shukuru a ko shukuru na da faɗi ko shukuru na da faɗi duk abin da Allah ya maka shi ɗina za ka kalle shi kallo uku kallo na farko Allah ya maka shi kallo na biyu a ainihin yin amfani da shi wajen taimakawa addinin Allah da shi kallo na uku amfani da shi na biyu ya yi kusa kama da na uku a sani shine a sanau ala Allah gode wa Allah da wannan neman ba kakan ce alayya ba Allahumma hadha minka wa ilaika. wa shukuru ta'allaku bi salatati ashiya wannan shukuru yana rataye da abubuwa uku bil qalbi shukrun na zata da zuciya ta ganin zuciya lil ma'rifati wal mahabba sanin wannan ni'ima da kuma son wannan ni'ima daga Allah ko mai ni'ima wa bil lisani akwai yabo da harshe lissana'i wal hamdi yanzu ba gani ko dan siyasa so yake ki kana yabon shi kana ce shi kaza ne kana so kika ce shi kaza ne shi kaza ne Allah ne min babu aula wa bil jawarihi shukuru na rataye daga babuwa al-istimalihi fi da'ati shakuri ayi amfani da gababuwan wajen da'an wanda ake godewa to dai shukuru na rataye da abu uku da kalbu da lisaru da jawarihu to haka ake rataye da su kamar yadda wani mai waka yake faɗi yake ce eh, a fadat kumun na'ama amin na samin ni salasatu na farko yake yari lisani wadda mirul muhajjaba wa haza yusahihu fahma wannan na saitawa masu tunanin inda ba'dhin nasi hina yazunnuna anna shukra mujarradu hadithin lisani ya wuce lisani akwai aikin kalbu a ciki akwai aikin jawarihu a ciki to lisanu na ciki mutum an da yasa Allah mun gode ma sai alhamdulillah Allah ya mana ne ba sai azumin nan na bana ba abin da zamu ce sai godiya ta tabbata ga Allah hada huwa shukuru huwa juz'u shukuri dole zuciya ta gani dole gababuwa ta yi aiki sau da kana mai ike da suna eh, eh, hadisun lisani fahaza ma'a ahamiyyatihi wannan duk da mahimmancinsa shi harshe din yana da mahimmanci fala budda min sidqil qalbi dole zuciya ta karkata wa mahabbatihi liman yashkuruhu kuma ya dinga son wanda yake godewa wa khawfuhu da tsoronsa min iqabihi waljawarihu tusaddiqu hadha aw tukadhibu in kace kana godiya ga Allah aikin kin ka ba Allah Yaya ya sa bayyana a gaba buwa zuciya ba da maka gani amma in mutum yace yana godiya ga Allah to ai ba mu ga abin da kai ba la budda godiya a ganta aikace. tunda zuciya can tsakaninka da Allah ne lisanu mu yayi iyawa mu ji zai iya ba za mu ji ba amma ayyukanka mutane suka kalla za su gaskata kai ne godiya ga Allah ne ko kuma kai ba ka godiya ga Allah ainihin mai na neman Allah ne a shukuru ba wayo ko da ka yi wayo a banza za ka tashi a tsakiya kowa ya gano ka sai dai mutane ba su lura ko kuma a'a marasa godiya ne suka yawa ne suka taru suka yi gungu shi ne suka saje suka ɗauki abin da suke so suke kai masa godiya ga Allah yurwa a ƙarshe wani labari anna wafdan wata tawaga sun zo wurin umar dan abdul azizi halifan nan mai adalci Allah ta'ala ya jin kayansa ya jin kayansa jin kayinmu fa kama shabun liyatakallam wani miƙe zai yi magana فقال عمر بن عبد العزيز الكبار الكبار أفعل دبابا أسا بابا منا أسا بابا قاعد التواء تكينكو أي كتاشي سوا كوتشي كولا كي مغنى فقال ya أمير المؤمنين bai masa fada ba bai zage shi ba bai ce masa jahili ba ita ya sarkin mummunai lau kana al'amru inda shekaru ake kallo lakana fil muslimi na man huwa asannu minka akwai wanda ya fi ka. ko a family ɗinku masu neman mulki akwai wanda suka fi ka. faƙala ta kalla kaji bayin ƙalla. ai da shi ne sai ce a kulle shi ƙarshen hmm. kamar in yi ce a kulle shi akwai yaren da zai yara ma'anan a kashe shi an tashi kawai sai na aka kai shi ne ai ta nema ai ta nema ina ina ne ina ce ni ba ban san inda yake ba ina yaran nan suka kai shi kai ku fito min da shi a ina yake ai aikin gama ya gama yare amma shi da ya tashi gaya masa ba wani wanda ya a tsakanin ce a a to yi magana ta kala ta kalla. sai tashi masa magana ina magana da izza wa ɗan maula ba zai iya wannan maganan ba ko da za ku je kuka tura ɗan maula gaban ku ba zai iya ba jiya ya zo ya yi yabo gata ya zo ya yi kaza nan kuma shugabance ku zai iya faɗin gaskiya gaban ha yake lasna wafdur ragabati mu ba tawaga ne na masu maula ba ba mu zo muna neman a yi mana taimako ba ba taimako muka zo nema ba kaji izza wala wuhu da rahabati ba tawaga gane mun zo ba da haƙuri ne ba mana kabila mu yi wata aika-aika muka zo muna ba da haƙuri ba mu zo ba ka haƙuri ba ba mu zo wurinka kuma maula ba amma ragabatu shi gari kamar ya gaya masa magana dama haka ake so ka faɗi magana sai ka zo ka tsulala mata ruwa sai ta zama mai sanyi ashe yabo ne mafi amma farko an bata haka ka yi jara'a ishe amma ragaba amma kwaɗayi mu zo nema faka da ausalaha ilaina kyautar ka ya riga ya gama da bukatun mu wai sau daga nan mu zo mu ji magana ka yi mana alheri ka yi mana alherin da ka biya mana bukata to kaga wannan ai shukuru suke da shi amma ba zai yi ba a ce ya ba su kowa sai da yake ya ishe shi zai wahala fakada arsalaha ilaina duka ai kaga ya da gyara zama wa amma rahaba amma wai tsoro oh, fakada ammanana minha adaluka adalci ga ya amintar da mu ba za mu zo mu ce muna jin tsoron wane ka sai mana kaza ba a shiga tsakanin mu da wane ce a kai adali ne duk wanda ya taba mu ka je ka yi gaskiya a kai in ka ga wani mutum aka hukunta a cikin mu rashin gaskiya sa mu adalcin mu ya ishe mu ba ma tsoro ba mu kawo maka kuka wa inna ma nahnu da shukuri. mu tawaga ne mun zo mu gode ma da harshe kawai kai fara'aitumul izza ji'ina nashkuruka bil lisani wa nansarif mun zo ne mu gode maka da harshe mu tafi abun mu kada zauna can in ka aiko za mu ga kwali a gida za mu toro da sako za mu haita kakka toro da sakonka mu sakonka ya riga ishe mu za mu da bukatan kaza wanda ya cancanta aiki a cikin mu ka ɗauka wanda ya cancanci ka ba a cikin mu an yi duk abin da ake wa al'umma ka yi mana kawai mun zo ne mu isan maka muna godiya isa ba za ka zo godiya ba ka zo eh, abin ka yi shukur na abin kuma baka kudin mota amma mota mu ne ba mai sai ba godiya ba nauyi kuka kawo su baki ne na shara baki ne na daraja wannan ka ji nauyin taron wayan nan baki ai kuma me kake ka je ka tare su wannan sarrafo qala al آه، فهذه هي أصول معاني الشكر المحيطة بمجموع حقيقته اللهم حقق إيماننا وجعلنا من المؤمنين حقا اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعملا صالحا متقبلا اللهم ألهمنا الصبر على الطاعة والصبر عن معصيك عن معاصيك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله